الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ku saurara addinin da babu shirka a cikinsa na Allah ne waɗanda suka riƙi wasu majibinta lamari daga cikin gumaka da ɗagutai suna bauta musu koma bayan Allah suna ba da uzuri a kan bautarsu da cewa ba ma bauta ma waɗannan sai don su kusantar da mu ga Allah da wani matsayi su ɗaga buƙatunmu zuwa gare shi su cece mu a wurinsa tabbas Allah zai yi hukunci tsakanin muminai masu kaɗaita Allah da kafirai masu shirka a ranar alkiyama cikin abin da suka kasance suna yin saɓani game da shi na kaɗaita Allah. Tabbas, Allah baya datar da mai yi masa ƙarya ta hanyar jingina masa abokin tarayya zuwa ga gaskiya mai yawan wani imominsa